ko kuma mu ce gwamnatin saudiya gwamnatin sarakunan gargajiya waɗanda ga sunan kullum muna hawa kan mimbari muna bugun eh, abin nan eh, su saboda sun je sun ɗibo amerikawa da yahudawa saboda haka jama'a abin da muke ba ku shawara idan muka faɗa muku magana ba lallai ne ku bi ba amma rashin binta yana haifar muku da implication rashin binta yana ja muku matsala shine a faɗa muku gaskiya sai ku ije sai ku ginu akan ƙaryar da ta ɗarsa su a ranku ko kuma ƙaryar da wani ya gaya muku eh to ƙarshe kuma in ka ginu akan haka daga ƙarshe sai ka ga wani abu ya faru wanda ya zo ya ruɗa ka sai ka ce to ai abin ma yaya ai tun farko kai aka gaya wa gaskiya ka ƙije Na haka jama'a kun ji waɗannan ayyuka baki ɗayansu ni kaɗai ne nake yi babu wani aboki na ko wani wane ne wane ne da ya sa hannu ni kaɗai nake amma kamar yadda na ce kofa a buɗe take wanda di ya ga dama zai ce maka wallahi ba mu hana shi ba domin me wannan aikin da nake bari ku ji babu sunana ko ɗaya har yanzu takaddun filin nan babu sunana ko mutuwa ne yau babu wani ɗana ko wani nawa da zai ce ai namu yana da kaza makaranta darul hadisi ce ita take da kanta ita take da trustees ita take da kaza ba ni nake da shi ba shi yasa aiki ne na da'awa amma an kayyade da'awar ta Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar salaf don wannan da'awar kawai muka yarda da ita duk wata da'awa a duniya bata ce iyakar aqidan mu kenan duk wata da'awa a duniya bata ce karkata ce wannan da'awar kawai muka yarda da ita don haka ita zamu yi kwazo mu taimakawa da karatun mu da kudin mu jama'ar musulmi kun ji waɗannan daga ƙarshe abin da muke fata akwai wani abu guda ɗaya wanda ya kamata in yi tambihi a lokacin da nake wacce magana dangane da cewa muna da wani hole a cikin nan darul hadith complex din da muka ce wannan multipurpose ne muka ce wani wani wani wani daki ne wanda kawai kafir za a shimfida me yasa mun lura karatun fiƙihu ya lalace wa ahlus sunna ahlus sunna Najeriya ba sa karatun fiƙihu, in ma kuma za su sai zama fiqh malikiya kawai suke karantawa to mu kuma ahlus sunna Najeriya ba fiqh malikiya kadai muke karantawa ba kuncin ilimi ne ya samu mutane suka koma suka kallade suka ce malikiya za su karanta wannan hol jama'a muna son mu raya wata sunna ne wanda wani sarki a ƙasar zazzau yake yin ta yau shekara ɗari biyu da ta wuce shine sarkin zazzau jatau malami ne na fikihu malamin hadisi ko malami ne masanin tafsiri da aqida shi yasa ko ga ƙasar zazzau bid'a bata shigo ta yi ƙarfi ba saboda a lokacin shi sunna yi ta karantarwa wannan malamin akwai ɗaki mai faɗi a nan cikin fadar sarkin fadar zazzau a wannan lokacin da yake tara mutane daga mabambantan wurare yana karantar da su fiƙihun malikiya da kuma alfiƙihul muqaran shine yana karantar da su littafin qawaninul fiqhiyya ta ibnu juzayyin da kuma littafin bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasid ta ibnu rushd sannan yana karantar da tun daga abin da ya shafi ahalari har zuwa abin da ya shafi askari da muktasar wannan irin karatun ya yi rauni a cikin ahalus sunna waɗanda kuma suke yi zaka ga suna yin shi babu tantancewa ƙaulani maganganu biyu to wacce ce daidai ciki sai a ce duk wadda ka ɗauka daidai ce ba haka ahalus sunna suke ba wannan hol ɗin manufar shi irin wannan karatun zamu yi amma ku ji jama'a asali mun kira wurin institute ne na information technology wato karantar da fasahar zamani waɗannan karatuttukan da muka ce zami na fikihu da hadisi a wuraren za a yi su ne da daddare lokacin da ba a yin karatuttuka irin waɗanda aka kafa wurin don a yi amma asali da kuka ji mun ce lecture theater irin ta jami'a da azuzuwa a sama muna son ne a karantar da 'yan darul hadisi a nan da waɗanda kuma ke son su shiga darul hadisi za a karantar da su ne abin da ya shafi harkar ilimi ta fasahar zamani abin da ya shafi kwamfuta da harkokin sadarwa da harkokin jarida da makamantansu waɗannan su ne manufofinmu amma muna ƙara shaida a jama'a duk waɗannan karatuttuka da ake cewa ita makarantar ba kyauta ba ce ba sadaka ba ce sai dai muna son mu kawo wani abu ne da ya nisa daga mutanen ƙasar zazzau sannan kuma muna son shi abin mun kawo shi mu rangwanta ma'ana yanzu akwai professional courses waɗanda muka yi designing waɗanda za a ringa karantarwa a wurin waɗannan professional courses in ka tafi wani wuri za ka yi sai a caje ka dubu ɗari biyu dubu ɗari uku don darul hadisi ta caje ka dubu ɗari ko dubu hamsin kaga ka samu sauƙi waɗannan su ne manufofin jama'a mune wa kanmu addu'a kuma mu ne muku addu'a kuma ne muku mune wa kanmu fatan alheri baki ɗaya kamar yadda na ce Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ba mu damar a gobe mu zo mu ci gaba da wannan wa'azi idan an yi ruwan sama a gobe to shikenan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu bayan sallah tafsiri kuma sai goma ga watan azumi za a fara a nan da la'asar kuma za a fara a can da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik